A Najeriya, ɗaya daga cikin matsalolin da ma'aikata kan fada ciki bayan sun kammala aikin gwamnati na ka'idadden lokaci na shekaru 35 shine rashin biyan fensho da gratuti, wanda 'yan fensho kan kwashe shekara da shekaru ba su sami hakkokinsu ba inda bincike ke nuni da cewa galibin waɗannan kuɗaɗen kan salwanta ne ko kuma karkata akalan kuɗaɗen zuwa wasu ayyuka. jihar gombe na ɗaya daga cikin jihohin da tsoffin ma'aikatan musamman na ƙananan hukumomi suka shiga wani mawuyacin hali hakan ya sa gwamnatin jihar gombe yanke shawaran biyan ma'aikatan hakkokinsu duk da cewa gwamnatocin baya na kokawa da rashin kuɗin don biyan ma'aikatar kamar yadda babban sakataren hukumar fensho na ƙananan hukumomi na jihar malam awwal musa umar ya shaida mini jim kaɗan bayan kammala biyan tsoffin ma'aikatan kananan hukumomi kudaden su. Daman saboda waɗansu dalilai a baya sa wannan kuɗin baya isa a biya su. Amma mai girma gwamnan Dr. Alhaji Ibrahim Hassan Dan Kwambo da aka mar bayani aka sa kwamiti kwamitin ya tantance ba su suka ɗin da suke bi ganin haka da tausayi irin nasa da kuma adalci da yake da shi ya sa cewa duk wanda ya rita a lokal local government pensioner a ga cewa an fara biyan sa monthly pension daga watan january wanda duk gaba ɗaya yanzu kowa an shigar da shi ganin cewa an ɗauki kamar shekaru da shekaru na shekarun bayan ma shi ma kun biya eh shine yanzu haka muna shirin fiyansu. Malam Awwal Musa Umar babban sakataren hukumar kula da fenshon ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar Gombe. Doko mai tsoffin ma'aikatan ke cewa kan wannan yunkurin na gwamnatin jihar Gombe. Sunana Muhammad Makama. Wannan biya da aka mana haƙiƙa mun ji daɗinsa. Kun gamsu da yadda ake biya? Mun gamsu da yadda ake biya sosai don ba su danne mana hakkokinmu komi ba sun biya mu komi yadda ya kamata. ni dai da farko sunana adam mamman ni na yarta yana matsayin ma'aikacin malamin makaranta ne a gome local government sannan na samu shekaru 35 cip cip ina wannan aiki a wannan hali da muka samu kanmu na farin ciki alhamdulillahi an biya wannan arziki cikin kwanciyar hankali kowa yana farin ciki kowa yana murna a ranar tukunya na sai jagoje kowa yana farin ciki a gidana wannan abu farin ciki ne kwarai gare mu gaskiya so muna ma gwamna addu'a gaskiya Allah ubin ya taimake shi sunana dai Asma'u dan Baffa daga Yamal Tudeba to pension dai Allah ubangiji cikin ikonsa lokacin da muka ritaya muna zanne ba pension ba gratuity damuwa suka yi yawa muna nan muna ta addu'a dai muna roƙon Allah shugabannin mu na pension su ma suna nan suna faɗi tashi to da yardan ubangiji Allah ubangiji an sa addu'o'in mu da gwagwarmayar da shugabannin mu suke yi gwamnan Gombe Alhaji ibrahim hassan dan kwambo oon tolban gombe ya ji kokenmu da kuma tausaya mana yanayin da muka shiga sai ya amsa wannan kiran kuma ya tara duk abubuwan da ya kamata ya yi ya ba da umarnin a fara biyan mu mu shiga cikin payroll na salary mu zama pensioners da mu ba mu san inda muke ba amma yanzu kan daga ran monday zuwa yanzu mun san inda muke wasu tsoffin ma'aikatan ƙananan hukumomi a jihar gombe fatan mu dai dorewan wannan shirin sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga Gombe a Najeriya.